الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأرقد الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أهلنا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنأمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن المال له أهلية عظيمة في الإسلام وهو مما تتم مصالح الفرد والمجتمع والدولة به وإن الحكام مطالبون طلبا واجبا بحفظ المال العام والتصرف فيه حسب المصالح بلا إسراف ولا تبديل ولا تفكير حتى كان من المشتهر في الفقه الإسلامي قاعدة تصرف الرائي على الرعية منوط بالمصلحة أيها الأساتذة يقصد بالمال العام أن تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة منهم ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أن أو أن يستغله أحد لنفسه أي يكون الانتفاع لموضوع المال الآن لجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة ولقد حمى الإسلام هذا النوع من المال غاية الحماية ورآه غاية الرعاية ووقاه نهاية الوقاية حتى قال الله تعالى في حق نبيه وسائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الغلول هو كتمان الغنيمة والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص أيها الأساتذة يعتبر ولي الأمر في الدولة الإسلامية أول مسؤول عن المال الآن وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويجب أن يكون نموذجا يقتدى به وليس, هو وليس كما هو الحال في أزمنتنا المعاصرة وخصوصا في الدول الإسلامية والعربية والإفريقية يا للأسف حيث نجد معظم الحكام وبقاناتهم أكثر الناس اعتداء على المال الآن وذلك على خلاف ما كان عليه أسلافنا من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم واقتدى بهم من ملوك الدول الإسلامية فقد كانوا أشد الناس توقيا من استخدام المال الآن إلا في الوجوه المباحة وحسب المصالح والحاجات هؤلاء اتخذوا المال الآن مثل مال اليتيم الذي قال الله تعالى في حقه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن أظهر الأمثلة في ذلك قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيها الناس إني نظرت إلى الإيمان فوجدته يقوم على أربع خصال تقوى الله في جمع المال من أبواب حله فإذا جمعته عتبت عنه وإذا عفضت عنه وضعته في مواضعه حتى لا يبقى عندي منه دينار ولا درهم ولا عند عال عمر خاصة والثانية أعرف للمهاجرين حقهم وأقربهم وأقربهم على منازلهم والثالثة الأنصار الذين آووا ونصروا وأحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل من محسنهم وأتجاوز عن مسيئهم وأكون أبا إيالهم حتى ينصرفوا إلى منازلهم والرابعة أهل الذمة أتي لهم بعهدهم وأقاتل من ورائهم ولا أكلفهم إلا طاقتهم إذا فعلت ذلك كنت معترفا عند الله جل اسمه بالذنوب هذا كلامه أيها الأكابر هذا هو الإسلام وهؤلاء حكام الإسلام الذين نشروا في الكون, في الكون الأمن والسلام أما حكامنا اليوم فهم كما قال الشاعر أقول وقد رأيت ملوك أسري ذئابا ضاريات بل ضباع هذا والخبر المذاع في هذا الأسبوع المنصرف هو ذلكم الخبر المحزن المغتب المبكي المقلع المقلع وهو خبر الفضيحة المالية التي هواها رسالة والي البنك المركزي النيجيري الحاج سنوسي لاميد سنوسي من نهب مال عظيم الكم من بيت مال الدولة والذي تبلغ كميته ثمانية مليارات والذي قدر بكتاب مصدر سنتين للمبلغ التقديري للنيجير كتب هذه الرسالة إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفيدرالي الخبر الذي أبعدهم وأرقهم وقالوا فيه إنه أقرب سرقة وأكبر نهب وأعظم غصب وكبر الخيانات المالية التي حدثت في تاريخ هذا الوطن فإنا لله وإنا إليه راجعون أين الأخلاق أين الأمانة أين الرحمة أين الدين أم أين الوطنية أيها الأفاضل انظروا إلى قدر هذا المال الموهوب ثمانية تليارات إنه مال عظيم ومبلغ جسيم وانظروا إلى مدارسنا وشوارعنا وإلى مستشفياتنا يموت فيها المرضى من أجل مبالغ مالية تافهة أليس في هذا الوطن رجل رشيد أما آن الأوان للظلمة أن يدعوا ظلمهم ألا يعتبرون بسائر الدول ورؤسائهم دول خاترة, خاترة اشتراكية قصية تنفذ حكم الإعدام لناهبي أموال تافهة دولارات قليلة وسكنت دوله وأمنت واستقرت ألا تعتبرون بهم ألا يكونون لكم مثلا ونموذجا ألا تقتدون بهم إن لم تقتدوا بسلفنا الصالح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاذكروا ربكم واستغفروه ودعوه يستجب لكم الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب في التوب لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على النبي الكريم وهو البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإسلام حتى الحكام على هد الأمانة المنوطة على أعناقهم من الأموال والإمارات والولايات والوزارات وسائر مكاتب الحكومة يقول الله جل من قائل سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أحوالهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أملأ أحدا وإنما أنا قاسم أضر حيث أمرت فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس الملأ والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى فوجب على ان ألا يجن في التفتيش عن هذا المال المنهوب فإنهم مسؤولون أمام الله يوم القيامة وهذه مهمتهم التي انتخبوا من أجلها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقت أو مال لبيت المال أو عنده دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه إذا امتنع عن أدائه من أين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه دون ينقوى ما درجة دوكيا أتكن أدين المسلمين سنة مهمة دوكيا سنة إيه لجسين أبو بواندا مسلح وزرنا جوا تقيقكم متاني da jama'unsu da daula gabaki ɗaya wato ƙasa wannan maslaha take gudana a ƙarƙashin dukiya kuma lallai a cikin addinin mu na musulunci shugabanni an neme su da su tsara dukiyar al'umma dukiyar ƙasa kada su take ki ta saduki a cikin dukiyar nan face sai abin da ya zama maslaha ga al'umma kada su yi almubazzaranci kada su yi dukiya sannan kar su zama masu makwadanci a cikin wannan dukiyar ta al'umma ba ta su bace har ya kasance a cikin cikin musulunci akwai shahararriyar ƙa'ida da take cewa dukkan wani tafarruki da shugaba zai yi a dukiyar al'umma to an alakanta wannan tasarrufin nasa ne da maslaha idan akwai maslaha a ciki yayi idan babu maslaha sai mafsada wato banna ya bar wannan tasarruf abin da ake nufi da dukiyar gwamnati ɗan uwa shine duk dukiyar da ta kasance mulkinka ta mutane na mutane ne gabaki ɗaya ko kuma na wasu nau'i na mutane amma dukiyar tasu tana hannun gwamnati sannan haƙƙin amfani da dukiyar nan da cin gajiyar dukiyar nan na al'umma ne ga baki ɗaya ba a yadda wani ya keɓanta shi kadai ko wata ƙabila ita kadai a cikin ƙasa a ware ta ta zama ita kadai duk da cin gajiyar wannan dukiyar ta al'umma ba ba a yadda da haka ba shi ya sa musulunci ya tsara dukiyar gwamnati matukar tsarewa ya ba ta da kariya Matuƙar ba da kariya ya kula da ita matukan kula har Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a kan haƙƙin annabawan sai ke cewa bai cancanta ga wani annabi ya kwashe dukiyar ganima ba wato dukiyar al'umma da baki ɗaya ya ɓoye wani abu ko ya amfani da shi a ɓoye duk wanda ya take ya gululi wato ya ci dukiyar gwamnati to tabbas sai ya zo da abin da ya cin na ranar lahira a shehu sa'adi Allah ya kansa yana tafsirin wannan aya ce abin da ake ce ma gululi da ayar san ka ambata ta alu imran shine koya dukiyar ganima ko kuma cin amana a dukkan abin da aka ba mutum tsarewa na dukiya kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa gururi haramun ne kai yana cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke halakar da mai yin sa su sa shi a cikin wuta saboda abin da wannan aya ta nuna da kuma sauran nassosa da suka zo a cikin alkur'ani da sauran nassosa da suka zo a hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ingantattu to daga haramun ne cin dukiyar gwamnati yan uwa masu daraja shugaba na gabaki ɗaya wato shugaban ƙasa shi ake ɗauka abin tambaya na farko a game da dukiyar gwamnati shi ake fara tambaya a ƙarƙashin ƙa'idoji da dokokin shari'ar musulunci kuma ya wajaba shugaban ƙasa ya kasance misali wanda za a yi koyi da shi ga ƙananan ƙananansa ministocinsa da 'yan majalisa da alƙalai da gwamnoni da sauran mutane duka gabaki ɗaya daga shugaban ƙasa ake koyi idan ya tsara dukiyar al'umma to shi kenan kowa ma zai ji yana da kaffa kaffa da ya zalunci ko ya ci amana ko ya sata dukiyar da ba ta shi ba sabanin shugabanninmu na wannan zaman kuma abin ta kai shi abin bakin ciki shugabannin da suka fi kowa sata da rubda ciki da kwanciyar a akan dukiyar al'umma an tabbatar da shugabannin daulolin musulmai husni mubarak na ƙasar masar wanda aka kore shi shekaru biyu da suka wuce aka yi zanga-zanga ya ban mulki kudaden da aka lissafa ya sata tsakanin shi shi da matarsa kwara ɗaya da 'ya'yansa guda biyu Allah kaɗai san yawan su na tunisiya zainul abidin Allah kaɗai san abin da ya sata na yaman Allah kaɗai san abin da ya sata daulolin musulunci daulolin larabawa da kuma daulolinmu na afirka ba shi gabanin da ya kai su zaɓi sace kudin al'umma ba wanda ya kai su, a inda za ka ga su kansu shugabannin da 'yan koransu 'yan ma'abbansu su suka fi kowa ta'addanci da sace kudin gwamnati sabanin abin da magabatanmu daga cikin alkulafa urashidun suka aikata da kuma shugabannin da suka biyo bayan suka kyautata hali suka tsara dukiyar al'umma sabanin abin da suka aikata su suna ɗaukar dukiyar gwamnati ne a matsayin dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya ce kada ku ci dukiyar maraya da almabajjaranci ko ku ci a matsayin kuna nuna kun ita ku ci idan aka baka dukiyar maraya ka kula da ita to idan kana da wadata ka kame ka zalauta masa dukiyarsa ribar da aka samu ka haɗa shi da uwar har malamai suna sabani kan shin za a fitar mu da dukiyar maraya da ka ko ba za a fitar mata ba malamai suna da sabani akan wannan idan kai kuma kana kane to ka ci daidai gwaggwado tun da kana jalauta dukiyar kana juya ta to a cikin riban abin da aka samu tun da ka zama mai mata kasuwanci da wannan dukiyar to ka ci bil ma'ruf da abin da shari'ar musulunci ke yadda da shi ta da ba za a ce ka yi almubazzaranci ba haka magabatan mu suka ɗauki dukiyar gwamnati matsayin su ɗaya da dukiyar maraya. idan suna da wadata sai su kame game da dukiyar gwamnati ba za su ci ba idan suna da bukata in za su ci sai su ci gwaggwajen abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi manzon ya yarda da shi abin da a hankalta a al'adance ba za a ce sun saba ma Allah ko sun yi almubazzaranci ba daga cikin misalai wanda za a iya bugawa ne yadda magabata na kwarai suka tsara dukiyar al'umma dukiyar gwamnati magana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wata rana da ya yi ta akallin bai akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya ku mutane ni na tsaya na yi nazari a game da imani sai na sami imani abu hudu abu na farko tsoron Allah game da dukiya game da dukiya in tattara dukiya ta kofofi ta hanyoyin samun ta samun ta na halal idan na tattara sai in kame sai in ci komai idan na kame sai in yi amfani da dukiyar nan inda ya cancanta a yi amfani da ita har ya zama ni a cikin na ba ni da dinare balle dirhami wanda za a ce na wani sannan iyalai na su ma ba za a ce suna da wani dinare ko dirhami ba abu na farko kenan na imani yace na biyu in san haƙƙin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina in ba su haƙƙoƙinsu in kusanto da su in kai su kusa da inda ya cancanta a kai su na uku in kula da lansaru wato waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen madina sannan na hudu sai kafaran amana su ma in tsare musu haƙƙinsu in yi yaƙi dan su idan wani zai yaƙe su tunda sun yadda su zauna a daular musulunci a ka'idar musulunci ko an ne ba a yi ka tuce shi bai na ƙarƙashin daular musulunci ba za a ci ba sannan ba zan ɗora masa abu na haraji ko jibiya ba sai abin da zai iya yi idan na aikata haka to shi nan sai in ji da sauran zinubai na wannan da na aikata tsakanina da Allah sai Allah ya fi mai sai na umar yake faɗin wannan abin bari ya ce wannan shine imani abu hudu na farko tsara dukiyar gwamnati yan uwa masu daraja waɗannan fa su ne shugabannin mu kuma waɗannan wannan shine musuluncin mu haka musuluncin ne yake a kula da gwamnati a kula da dukiyar al'umma ta haka ne waɗannan shugabannin na farko suka yada aminci da salama a ban kasa saboda sun tsara dukiyar al'umma sun yi amfani da dukiyar al'umma yadda yake janta ya amfani da ita amma ba shugabanninmu na yau ha shugabanninmu na yau sun yi daidai da faɗin wani ne hikima ne yake cewa kai ni ina faɗa alhali yau na ga sarakuna wato gabanin zamani na matsayin su ɗaya da karke sina karke sinan nan ma masu yin wasiya kai kurayen ne sace kudin al'umma suke yi abin da kai labarin da ake yadawa a wannan satin a jaridu da kafafen yada labarai shine labari ne ta yadda hankali labari na bakin ciki me sa kukan zuci da kukan ido me sa zuciya ta tsinke sai ta da jini har a mutu abun kunya na sata kudin gwamnati da aka yi wanda gwamnan bankin najeriya ya rubuta ma majalisu guda biyu da ake da su a ƙasa wasiƙa cewa kudaden da aka samu na ranar man fetur gurbataccen man fetur daga ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa tsakiyar wannan shekarar da ake ciki dubu biyu da goma sha uku an sace tiriliyan takwas wanda ya daidai da bajetin najeriya na shekara biyu ba a san inda suka suka tafi ba ko sama ko ƙasa kamar irin naira ashirin ta rage maka ko naira goma ko naira biyar ta makale maka a cikin aljihu ka san inda suka ba to haka waɗannan kuɗaɗe suka yi tiriliyan takwas a cikin watannin da ba su wuce bakwai zuwa shida bakwai aka sace waɗannan kuma wannan ita ce ƙasar najeriya ce. wanda wannan labarin kamar yadda 'yan majalisa suka nuna labari ne da ya tsorata su ya sa su suka kasa bacci suka ce wannan ne mafi wannan ita ce mafi girman tsatar da aka taɓa yi a Najeriya mafi girman kwanciyar magirbi da aka taɓa yi a kan kudin al'umma a ƙasar nan kuma ita ce mafi girman cin amana da abun kunya da aka yi a ƙasar nan na sake kuɗi ina ɗabi'u kyawawa suke ina suka tafi ina amana da aka danka muku kuka rantse da bible ko kuka rantse da alƙur'ani za ku tsana dukiyar al'umma ina tausayin ƙasa ina tausayin mutane ina addinin da kuke iranin kuna yi ko da baki ne kawai ina yake ina san ƙasa da kuke iranin ku 'yan ƙasa ne kuna san ƙasa ina kishin ƙasa a cikin wannan al'amarin ɗan uwa ku kalli fa girman kudaden da aka tace fa tiriliyan takwas tiriliyan takwas miliyan so miliyan takwas aka tace dukiya mai girma ku kalli makarantunmu makarantun firamare ke jemagi jemagu suke cika saman filin in ma da filin in babu ke warin su suna nan makarantun sakandare babu komai abin da ya tantanta a makasa ba a komai titina sun farfashe asibitota sun lalace marasa lafiya suna mutuwa akan kuɗi ɗan kaɗan dubu biyar sai ta sa mutum ya mutu a asibiti amma an sace bajet Najeriya na shekara biyu kuma a shiru ka a yi magana shi ƙasa ta mutu ga baki ɗaya ta lalace ba wani abin da ke tafiya na alheri a ƙasar nan sai wanda ba a rasa dukiya ya kaɗan a asibiti za ta sa mutum kaga mutane sun zo bakin jet ɗin shika sun tsaya a bakin jet suna neman taimako wani da ciwo a kafa shi wanda ciwo a hannun shi wanda ciwo a kansa dubu biyar dubu goma amma ga waɗannan kudaden biyar da aka yi da su yanzu a najeriya ba wani mutum mai hankali ba wani mai hankali haka muka zama ma'aukata ga baki ɗaya ko sai dai abin da aka ga dama yanzu lokaci bai ma'azzalimai su daina zalunci ba lokaci bai yi ba yanzu ba za su kalli sauran kasashe yanzu shugaban kasa ya tafi bizin da mandela mandela mandela har malaman musulunci sai da suka yi alhinin mutuwarsa sai da malaman musulunci suka yi albinin mutuwarsa akwai kungiyoyin malaman musulunci na duniya wanda suka yi albini na mutuwar mandela saboda kirkin shi shekara ashirin da bakwai mandela ya yi a gidan yayi saboda ƙasarsa sai an daina wariyar launin fata aka ɗaure shi da zalunci a kan shekara ashirin da bakwai aka sako shi ya takarar shugaban ƙasa ya yi shekaru hudu ya ce shekara hudu zai yi yana gamawa ya ce kada ku gayyace ni sai ina gayyace ku ba na bukatar kowa ya zo ya gama ya koma yana kula da hana kawa da taimakon ga nan ya mutu yanzu duk duniya tana ta an ta koya ajiye abin ne shi har da kuma shugaban kasanmu wanda ake zargi shi da wannan aika aika ko an ya je a yi, uhu abun kunya abun kunya abun kunya abun kunya ba ma abin kunya ɗawi sai suna da shi sai kawai a guli ta zo ta ce wani ita za a kai ban mamaki a ga dauloli na kafirci dauloli waɗanda suke gurguzu tsarin gurguzu suke bi kamar china ɗan abin da mutum zai sata na daloli a kashe shi a yanke masa hukuncin kisa haka suke yi a su a china haka ake yi daloli ne aka lissafa dalolin sai ka rena su idan aka same ka a matsayin ka na mai ofis a gwamnati kai hukuncin kisa har abada an kashe mutum shi yasa kasashen suka zauna lafiya ba addini suke ba ma kasashe ta zauna lafiya to ku ba za ku koyi da su ba a matsayin ku na a matsayin ku na wanda kuke koyi da su ai dama ba ruwan ku da kuke yi na Umar ba ruwan ku da kuke yi na Abubakar ba abin da ya hada ku da su hanyar jirgi daban ta mota daban to su waɗannan da kuke haɗa hanya da su yasa ba za ku koyi da su ba ki koyi da su mana musulunci ya kwaɗaitar ya wajabta ma shugabanni su tsara amanar da aka ɗora musu amanar nan ta dukiya amanar nan ta shugabanci amanar nan ta naɗa mukamai amanan nan ta rada ministoci da sauran ofisoshin gwamnati Allah madaukakin sarki yana cewa Allah madaukakin sarki yana umurta ku da ku isar da amanoni zuwa ga masu su idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi akan adalci Sheikhul Islam Taimiyya yana cewa bai kamata da shugabannin ƙasa ba waɗanda su suke kula da dukiya ta raba dukiya yadda suka ga dama akan zuciyarsu rabawa fa ba su sace ba ma a musuluncin mu ba a yadda shugaba ya raba dukiya da ya ga dama ba kamar yadda ni kila zan raba abin gidana yadda na ga dama su amintattu ne an damka musu dukiya ne a matsayin tsaro su wakilai ne na dukiyar al'umma ba masu mulkin dukiya ba ne shugaban ƙasa dukiya ba tashi ba ce gwamna dukiya ba tashi ba ce ta ƙasa ce so daga wajibi ne ya raba ta ke cancanta ya raba ta manzala ta sana yana cewa na rantse muku da Allah ni ba na ba kowa kuma ban hana kowa ni abin da nake rabawa nake yi kuma kamar yadda Allah ya ce raba shi nake raba shekul islam ya ce ga manzala ta sama shine shugaban halittu baki daya manzan ubangijin talikai yana cewa da badawa da kin badawa ba a hannun ki fita ba ba yadda ya ga dama yake yi ba sai dai yana zartar da yadda Allah madaukakin sarki ya ce masa ya raba ba kamar sarakuna ko shugabanni azzalimai ba waɗanda sai su ba wanda suke so su hana wanda suke so ko su hana wanda suka ki annabi sallallahu yana ba da dukiya ne ya raba ta da umarnin Allah kuma yadda Allah madaukakin sarki yake a raba baya zalunci to daga wajibi ne ga 'yan majalisa kamar yadda suka ce sun kafa kwanaki a ƙarƙashin shugabancin sanata Ahmad Muhammad Makarfi to su tsaya su adalci su tsaya su bincike duk da an samu yi wannan bincike tafi a fanta a tafi a fanta karshe sai a gama labarin a ce da za a raba dukiyar da aka tace kowane ɗan Najeriya zai samu miliyan biyar biyar an sha yin wannan labarin wallahi sai Allah ya tambaye ku kuma kuna kallo mutuwa ake yi ba ƙarya ba ce mutuwan nan kuma wallahi za ku mutu za mu je tsakaninmu da ku gaban Allah to daga duk ku yi abin da za ku iya gama ku yi duk abin da za ku yi ku hana ku kama ku ɗaure ku kashe abin da kuka gina maku za mu je gaban Allah za mu haɗu da ku ai da nan abin akwai lahira duk in bakin ciki ya dame ka in ka tuno akwai lahira sai ka ji sanyi a zuciyarka a matsayin ka na mai imani sai azzalimi ya gama zalunci shi wallahi bai je lahira shekul samun jami'a yana cewa asali a cikin dukiya yadda aka ce yi mu'amala dukiya duk wanda aka damka mishi dukiya al'umma to wajibi ne ya isar da dukiyar nan yadda ya wata ya isar da ita kamar misalin mutumin da aka ba shi ajiya ne ko mutumin da aka kulla kasuwanci za a yi kasuwanci tsakanin shi da wani ko kuma wanda aka damka miki dukiya a matsayin wakilin wani ko kuma dukiyar maraya ko dukiyar wakati ko dukiyar baitul mali to wajibi ne ya isar da wannan dukiyar da ya cancanta ya isar da ita idan ya koye ko ya sace to ko wannan dukiyar ta mata to wajibi ne a masa hukuma a azabtar da shi har sai ya fito da wannan dukiyar ko ya faɗi inda take to daga ku tatsa shugaban kasa sai ya faɗi ina dukiyar nan take shi ne cancanta a ce ya fito da ita Allah mu da kuma ke shi ne tattu Allah mu da kuma ke ba mu shugabanni na gari ya canza mana halin mu Allah mu da kuma sarki ya azurta mu da shugabanni na gari ya tsara kasar mu daga masu sharri na cikin gida da kuma masu sharrin waje Allah ka ba mu zaman lafiya irin wanda kake so a wannan kasa ta mu Allah ka sokar da alkhairi da zaman lafiya da albarka a dukkan kasashen musulmai Allah mu da kuma sarki ka taimaki kasashen mu sannan muna ta'aziyya da dan uwan mu abdulkadir mula wanda saboda zalunci a ƙasar bangladesh wai bayan shekara arba'in da biyar aka yi wani laifi laifin zalunci wai an yanke masa hukuncin kisa jiya an kashe shi ya kai shekara kusan tamanin allah ya gafarta masa abin da ke faruwa sai a duniyar nan kenan addinin musulunci duk wanda ya fito ce zai yi to an fa kai lokacin da aka ce idan ka rike shi kamar ka rike garwashin wuta da kan ga dama ka riƙe in ka ga dama kuma ka yi. in ka wuya to za ka je ka shiga da har abada in kuma kaga za ka iya haƙuri ka riƙe da zafin to ka riƙe har ka shiga aljanna Allah ya sa mu riƙe da zafin Allah ka taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم اغفر أوقاتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل عقيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الدين وقهر الرجال الجلال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد نساءنا واهد شبابنا واهد شيوخنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسلك لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن خلفاء رسول رسولك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون